Welcome to the Jella Hausa Novel. Please, duk sabbin zuwa channel din su danna mana subscribe sannan su danna alamar karrawar sanarwa. Gobe na kashi na ashirin da tara. Har na yi nisa sai kuma na juyo na dawo gurin da yake da sauri. Ban same shi a gurin ba, hakan ya sa na ɗaga kaina na fara waige-waige a gurin. Kamar ya san shi nake nema sai ya ɗago min hannu daga can inda yake tsaye, jikin wata ƙatuwar mota mai ruwan toka. kamar kar na ƙarasa inda yake sai dai kuma akwai tarin tambayoyin da shi kaɗai ne zai iya amsa min akwai abubuwan da nake son a bambance min ina son kowane launi na zanen ƙaddara ta ya fito min a kalarsa fari ya yi fari fes baƙi ya yi baƙi wulik ta yadda zan fuskanci alƙiblata ina son sanin wane ne shi a yau ina son na yi a duniyar tarihinsa ina son na ba zama a duniyar mafarkinsa a kaina da wanzu da burinsa da dalilin bibiyata da yake A karo na ƙarshe, waye kai? Ita ce tambayar da na aika masa tun ma min na ƙarasa dab da shi, Ina ta yawo da idanuwa na a fuskarsa. Kina da buƙatar hutu, ya kamata ki huta, daga baya sai mu yi magana. Hutu? Hutu a duniyar macen da ta zo bauta? Hutu a rayuwar matar da ta manta jin daɗi a rayuwarta? Faɗa min waye kai? Na faɗa da iyakar ƙarfina har sai da ya so tsorata da yanayina. Sunana Abraham. Zauna a ciki sai mu yi magana. Ya faɗa yana buɗe min motarsa. Sunanka baya min daɗi. Ka daina maimaita min abin da na riga na haddace. Ka san me nake nufi. Ka bani amsa kawai. Idan na baki amsa ba za ki guje ni ba? Idan na faɗa miki wane ne ni ba za ki kyamace ni ba? Ki min alkawarin cewar idan na faɗa miki waye ni ba zai kawo ƙiyayya a tsakaninmu ba. Kallon mamaki nake masa. Ɗan tsaya. Ina zuwa. Me yasa ka ce haka? Saboda na taɓa cutar da ke. Har lokacin da yake magana ban kawo komai a raina ba, har sai da ya faɗi kalmarsa ta ƙarshe. Zuciyata ta fara raya min abin da ban taɓa mafarkin faruwarsa ba. Lalibe na fara yi a duniyar tunanina. Sautin waccan muryar nake haɗawa da wannan. Ina ta ƙoƙarin siffarta surar waccan da wannan. Farar ɗaya na nemi duniyar tunanin nawa na rasa. Abubuwan da nake ƙoƙarin haɗawa duk suka watse. Sai na ji kaina kamar babu komai a ciki. tafiya ne baya baya kamar zan faɗi sai ya saurin kai hannu zai kama ni don allah kar ka taɓa ni na faɗa a wahale wasu zafafan hawaye na sauko min kamar yadda shi ma idanuwansa suka fara fitar da hawayen i can't hide it anymore ba zan iya cewa ba da gangan na aikata ba i rape you amma ban tsammaci zan dawo gare ki ba An on that very night da kika faɗa min cewa kin samu ciki na ban iya bacci ba a ranar saboda tunani da farin cikin jin haka daga lokacin kuma na samu kaina da ƙaunaki da kuma son rayuwa da ke because my only hope and prayer is na samu haihuwa kamin na mutu na san zan mutu at any moment but i want to make my parents proud and ina so koda na mutu na bar kabon kwafi na ya ƙara samuryarsa a dakishe sabida kuka na risina a gabansa na haɗe hannaye na biyu kamar na mai neman gafara why do you rape me me ne maka sai shi ma ya rusuno saitin fuska ta yana share hawayensa i don't know why na san dai mijinki na je nema a wannan daren bai gama magana ba na miƙe tsaye na jiyo tafiya na fara yi kamar mai ciwon kafafuwa kowace ɗagawa da takawa da na yi nauyi suke min ga nauyin zuciya da ya danne min ƙirji, har yana neman numfashi na ina tafi wasu hawaye masu zafi suna sauko min yawun bakina gaba ɗaya ya canza gumi na ta karyo min har ƙasan marata na ji ya fara murɗa min yana ta girgiza kai alamar a'a a'a ban daina ba sai da na hango abdulla ya fito daga cikin emergency sanye da shadda hannayensa duka biyu zube a cikin aljihu tsayawa ne cek ina kallonsa a yau ji ne kamar an halitto ni ne kawai domin kallonsa ƙaunarsa da tausayin ƙazafin da na yi masa wanda har ya kai ni ga masa ya mamaye ni babu kamar ka Abdullahi. wallahi babu irin ka. mutumin da ya kasa nuna min kyama balle 'ya'yana mutumin da ke bani taimako ta kowace hanya mutumin da idan na yi gudu na je gunsa da damuwata da bukatuna zai tara hannu ya karɓe ni na yi kuskure tabbas na aikata kuskure na barin mutumin da ya dace da zama abokin rayuwata kullum cikin kuka kike smile please maganarsa ce ta dawo da ni daga duniyar tunanin da nake ashe ya ƙaraso kusa da ni ban ma sani ba fuskarsa da murmushi yana min alama da na yi murmushi da yatsun hannunsa biyu kamar yadda murmushin yake a fuskarsa ban taɓa jin ƙaunar abdullah ba sai yau ban taɓa jin ƙimar abdullah ba sai yau ban taɓa jinjin abin da yake mun ba sai yau murmushin ne ina hawaye that's my girl ya furta sannan ya maida da hannunsa aljihu ya gaba abinsa Kamshin turaren sai da ki hanci na har sai da na lumshe idanuwa na na samu daƙiƙa biyar a haka kamun na juya ina kallon tafiyarsa cike da ƙaunarsa wataƙila jikinsa ne ya bashi cewa ina kallonsa sai ya juyo ya kalle ni tare da aiko min kyakkyawan murmushi wanda ya sanya yamin zuciya ji ne kamar na ruga na rungume shi na faɗa masa cewar yau ni halimatu ina ƙaunarsa ban koma cikin ɗakin ba a harabar da masu jinya suke zama na samu butar wata mata ne a laula ta bani kafin na yi sallah na yi addu'o'i sannan na tashi na nufi wani ɓangaren na asibitin gurin da aka ƙawata da furanni da kuma hasken fitilu kasancewar duhu ya fara tsaye ne a gurin ina ta kallon sama wata iska mai daɗi na kaɗawa hawayen idona kuma na ta aikinsu babu abin da nake tunani sai abdallah babu wanda nake hagowa a tare da ni a yanzu nake ganin dacewar tarayya ta da shi sai abdallah um, na san na ɓata miki akan magana da na yi ɗazu amma iya gaskiya ta na faɗa miki kina da damar da zaki ji haushina ki tsane ni kuma zan jira har zuwa lokacin da zaki warke daga raunin da na yi miki Juyowa ne a hankali na kalli aminu wanda ke maganar sai a yanzu nake kallonsa da kyau ya rame sosai ya ɗan yi duhu ɗan murmushi ne na nufi wata 'yar ƙaramar baranda na zauna shi ma sai ya taho ya zauna a kusa da ni magana na fara yi ba tare da na kalle shi ba a lokacin da nake budurwa idan na yi ma mahaifiyata ko mahaifina wani aiki ko abin da ya faranta masa rai sukan ce min Allah ya miki albarka Allah ya baki miji na gari ni kaina ina yawan addu'ar a sallata a lokacin da ka zo ka ce kana so na da aure sai na ji cewar Allah ya amsa addu'o'inmu bayan na yi haihuwar farko ka juya min baya sai na fara addu'a ina ta fata daga nan kamar wata rana za ka daina da na haihuwa ta biyu sai na fara karaya daga lokacin ne na ɗauka cewar aurenka yana cikin mummunan ƙaddara ta domin zama da mazinacin namiji ba abu ne mai sauƙi ba kullum ina cikin fargaba kullum ina cikin addu'a kamun wani lokaci sai alaƙar auratayyar mu ta canza na koma maka kamar baƙin maciji idan na yi kwalliya ina jiran ka dawo ka yaba min ba za ka dawo ba sai tsakiyar dare a maimakon idan ka kalle ni ka ce na yi kyau sai ka faɗa min cewa siraran mata na can a waje suna jiran ka a gabana kake yabon wasu mata a wayarka ko a tv saboda kawai na ji zafi bayan ka san lokacin da ka aure ni ba haka nake ba kyawun jikina na ɗaya daga cikin abin da ya ɗauki hankalinka har ka zo gurina ka nuna kana son aure na a gidanka halitta ta ta canza aminu saboda 'ya'yan da na haifa maka ne sa jikina ya buɗe halitta ta ta tashi daga budurwa zuwa matar aure na bar iyayena na bar 'yan uwana da kowa nawa na dawo gidanka cikin 'yan uwanka da zama a maimakon ka tausaya min ka mutunta ni sai na zama a abar wulaƙantawa. kai ka yi min mahaifiyarka ta yi min 'yan uwanka su yi min ka dinga faɗa kana cewa na haifa maka yara da yawa zan tsufar da kai hakan yasa na fara tunanin fulanin ka ce na cika ƙiba kai ba haka kake son mace ba ka fi son 'yar siririya babu irin kuɗin da ban kashe ba akan na slimin amma ban samu sa'a ba duk ka san saboda me saboda na faranta maka saboda na gyara rayuwar aurena wani lokacin idan na yunkura sai na ji kamar ba zan iya fita na bar 'ya'yana ba hakan ya sa na yadda aurenka yana cikin ƙaddarata. Wasu akan jarabe su da ƙiyayyar uwan miji, ko ‘yan uwansa, wasu kishiya, wasu mijin, wasu ‘ya'ya, wasu rashin abinci, wasu rashin lafiya. To ni sai aka jarabe ni da abubuwa da yawa. Da gangan kake ƙin siyo mana abu mai daɗi ko na marmari, wanda za mu ci mu ji daɗi, saboda kawai ka musguna min. Ka ɗauki karan tsana ka ɗora min, saboda kawai na aure ka na haifa maka ‘ya'ya. A ranar da na tambaye ka dubu biyu ka hana ni, a ranar na ga alat ɗinka da ka tura wata dubu talatin. Ka tuna? Inda na fara magana yake hawaye har na kai aya, bai iya bani amsar tambayar ba, ko kallo na sai ya kasa yi. Hannu na sa na share hawayena ba tare da sun bar zuba ba. A kowace rayuwar aure akwai ƙalubale. Na sani, shi ya sa na jura zama da kai a wancan lokacin. Amma wani abun mamaki, a lokacin da kake ƙina, kake nuna min kiyayya? a lokacin ne abdullahi ya nuna min yana suna. ba shi kaɗai ba a duk inda na shiga maza ba sa ɗauki ido a kaina amma na hau mijin kasa sawa ne saboda kukan da ya ci ƙarfina na yi miki abubuwa da yawa halimatu a lokacin ina jin kamar ke ɗin matsala ce a rayuwata ban gane muhimmancin ki ba sai bayan da na rabu da ke duk abin da zan faɗa miki yanzu na san ba yarda zaki ba amma wallahi zuciyata babu wanda take marari take ƙauna sai ke na aikata babban kuskure da na rabu da ke amma ko a wancan lokacin ina son ki halima kawai dai sharrin zuciya ne da na sheda amma yanzu na canza wallahi duk wani hali na mara kyau yanzu babu shi sai a lokacin ya kalle ni ya sako daga zaunen da yake risina a gabana ki dubi girman Allah ki yafe mu ki duba 'ya'yanmu ko don su ki yafe mu ni da hajiya duk mun yi nadama wallahi babu daren da bana kuka rashin ki halima kana son na yafe maka yayi saurin gyada min kai jikinsa har rawa yake kamar ba shi ba to kama ka dan uwanka a kotu ka tsaya da kafafunka har sai ka kwato wa yarka yancinta ina faɗar haka na miƙe tsaye ina share hawaye na na kauce daga gabansa na fara tafiya idan na haka zaki yafe ki dawo ki zauna da ni da 'ya'yana jiyowa ne na kalle shi wataƙila dai zan iya yafe maka na goge sunanka daga bakar takardar da na rubuta shi amma zancen zaman aure tsakanina da kai wannan har abada ne sai dai wata mai suna na amma ba ni ba ban tsaya jiran abin da zai fito daga bakinsa ba na nufi ɗakin da su amal suke har lokacin mama da hajiya suna ɗakin a zaune kusa da amal na ƙarasa na zauna ina tambayar aisha wayata yaya Abdullahi ya zo eh mun gaisa da shi na faɗa ina yin ƙasa da idona saboda jan da suka yi Halimatu a yi haƙuri da rayuwa. Mun san mun yi kuskure, mun yi laifi, amma a dubi girman Allah a yafi mana. Wallahi yanzu Aminu ya yi nadama. Kai na ɗaga na kalli hajiyar Aminu wacce ke magana. Murya ta ƙasa-ƙasa kamar za ta yi kuka. Sai na kalli mama na ce, a nan za ki kwana ne mama, ko ni zan tsaya na kula da ita. Sai hajiyar Aminu ta yi karabta ce, a'a, ni zan kwana, ku je ku yi hutawarku. ku. Jan hakan sa na miƙe tsaye na yi masa sallama na fice. A daren rana kasa bacci ne saboda tunanin rayuwar da na yi a gidan Aminu. Tabbas na fuskanci ƙalubale wanda ba kowace mace ce za ta iya jurewa ba. Da asuba bayan na yi sallah na ɗora da karatun Ƙur'ani. Misalin shida da ‘yan mintuna na sha ruwa na koma bacci. Bayan begin Abdullah da zuciyata ta kwanta da shi, har da mafarkinsa sai da ni a baccin na na safe. Kiran waya ne ya farkar da ni, duk kuwa da kasancewar baƙuwar lamba ce hakan bai hana na ɗauka ba. tun da sallamar matar ta doki dodon kunne na na gane mahaifiyar Aminu ce. Ita ta fara miƙo min gaisuwa, ni kuma na amsa mata da ina gajiya. Ta faɗa min wai kar a dafa komai, ta sa an kawo musu daga gida. Ni dai da to kawai na amsa mata na aji wayar. Misalin tara na shirya cikin bakar baya, kamar yadda na fasan saka ta a duk tufafina na fita. Da zumar idan na bar gidan Abdullah na je asibitin. So nake na tafi na ba Abdullah haƙuri, kuma na faɗa masa labarin mutumin nan. sai na yi sa'a na tarar ya shirya cikin ƙananan kaya shi ma yana shirin tafiya ofis sannan ƙarin farin ciki kuma shi ya buɗe min ƙofar da kansa yana riƙe da kofin shayi a hannu ina kwana na gaishe shi ina murmushi sai ya amsa min fuskarsa ba yabo ba fallasa ya akai zai iya shigowa magana nake sanyi da kai daga can bayansa na jiyo muryar soyayya tana ta faɗa to wannan abin kuma ya wuce gona da iri ya zama iskanci da cin fuska kuma wallahi ba zan ɗauka ba ke ba kya ma jin kunya bibiyar ƙanin tsohon mijinki kai Tur halima kin yi abin kunya da murya da na san za ta iya jo ni nima nake faɗa masa cewar ka ce ta yi haƙuri na san babu daɗi amma babu abin da zai yanke alaƙa a tsakaninmu mu je waje mu yi magana Shi ne abin da ya fito bakinsa bakin nasa nake kallo kamin na yi baya baya na fito daga fala wanda hakan ya ba shi damar fitowa ya janyo ƙofar ya rufe ya akai yatsuna na fara murzawa sai hawaye dama na zo ne na baka haƙuri akan abin da ya faru ai na ce miki ya wuce ko ni ban riƙe ki da komai ba tun wancan karan na ce na yafe miki ba shi ba akan duk abubuwan da na yi maka na yafe miki halimatu na kalle shi cike da ƙaunarsa wacce ta mamaye ƙalbina take tarayya da numfashina a yanzu kai na gyaɗa masa alamar na gamsu kuma ina son na faɗa maka wani abu sai ya hanzarin katse ni ba na son jin komai yanzu please na sake gyaɗa kaina a karo na biyu ina haɗiye yawuna amma magana ce mai muhimmanci akan maganar fyaɗen oh please haba mana ba na son jin komai yanzu Shi shikenan zan jira har zuwa lokacin da kake son ji zan tafi amma don allah ka riƙa ɗaukan wayata idan na kira ka kuma ka riƙa min reply idan ka ga saƙona please don allah bai ce min ufan ba har na juya na fara tafiya sai jin mutum ne a gefe na yana takawa tare da ni dan Allah Halima take cire komai a ranki ki nemi aiki ko wata sana'a da zaki rika yi ki tallafa wa kanki ki rage damuwa kin ji ki cire kowa a ranki tsayawa ne na kalle shi babu kowa a raina a yanzu na cire komai na fahimci komai babu wanda yake cikin raina sai kai Abdullah kallon mamaki yake min kamar dai bai yarda da ni ba Juyawa ya kalli bayansa kamin ya nuna kansa. Ni kuma? Na gyaɗa masa kai cike da kuzari, can ya busar da iskar bakinsa. Ya rabbi, wato biki daina shaye-shayen nan da na ce ki daina ba ko? Na matso kusa da shi ina girgiza masa kai. Ban sha komai ba, wallahi a hayyaci na nake. No, Halima ba za ta faɗi haka a hayyacinta ba. Ko dai damuwan nan ta dawo miki, ko kuma kin koma ma shaye-shayen. Wallahi ban sha komai ba. Na faɗa ina masa magiya kamar zan fasa kuka. Shi kenan, ke tafi gida. Zan tafi, duk abin da ka ce zan yi Abdallah. Kamar umarninsa nake jira sai na juya da sauri na fice daga gidan. Ahmad Glasgow ne anansa yana kurɓar lemun a hankali, yayin da idanuwansa suke kan plasma, amma zuciyarsa tana wani wajen daban. Yana jin tsananin damuwa da kaɗaici na rashin bebu na mura, da matarsa da kuma mahaifinsa a rayuwarsa. sai dai yana iya ƙoƙarinsa ya daure ko don mahaifiyarsa da ƙanwarsa siyama domin su kaɗai suka rage masa a yanzu yana ji da a ce mahaifinsa yana raye da abubuwa sun masa sauƙi kamar yadda da a ce bai bi na namara tana nan wataƙila da bai shiga damuwa haka ba damuwa da ke taɓa lafiyarsa tana taɓa rayuwarsa ya yi kewar matarsa mahaifinsa da kuma 'yarsa bai dawo daga duniya tunanin gobensa ba har sai da hajiya ta soma magana da shi yayin da take zaune a saman kujera siyama kuma tana matsa mata ƙafafuwanta ɗazu laraba ta kira ni ta ce wai don allah a taimaka mata a ɗauki ɗanta aiki a kamfaninku a hankali ya juyo ya kalle ta ai ba irin su muke ɗauka ba sai 'yan boko kuma kin san attahir ba wani boko ya mai zurfi ba idan ma yayi ba zai wuce sakandare ba to a dai duba masa dai haka tunda dai har ta roƙa ai a samu inda za a makala shi hajiya ki dai faɗa mata masu ilimi muke ɗauka saboda kamfanin a yanzu yana buƙatar gogaggu bai ƙarasa ba ya fara tari da sauri ya ajiye lemon hannunsa ya ciro hankacif ɗinsa ya tari jinin da ya fito daga bakinsa farin hankacif ɗin ya ba hajiya da siyama damar ganin jinin da kyau daga hajiya har siyama sai aka rasa wane ne hankalinsa ya fi tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani haka cewar hajiya sai ya murmushi yana nuna mata cewar ba komai ba ne haɓo ne fa nake yi daji ne ya kama ni da mara ba wani abu ba ne broda yaushe ka fara haka siyama ta tambaya hawa yana sako mata kallon ta yi ya san ba zai iya ɓoye mata komai ba domin karatun likita take kuma ta fi kowa sanin waye ɗan uwanta za mu iya magana asiri? ajiya ta yi saurin amsa tana girgiza kai tana kuka a'a ni mahaifiyarka ce bai kamata a ɓoye min komai ba ya kake tsammanin mahaifiyarka za ta rayu idan ka mutu ta yaya ku kaɗai kuka rage min daga kai sai wannan. Ta nuna siyama hannunta na rawa tana fashewa da kuka. Da sauri ya tashi ya koma gabanta. Wallahi hajiya ina shan magani, kuma na san zan warke. Duka duka ban kai sati da fara wannan tarin jinin ba. Kuma na ga likitoci daban-daban sun bani magani ina sha. Siyama ce ta taso bayansa ta rungume shi ta fashe da kuka. Please brother, we love you. Sai ya ji ya karaya, amma duk da haka yana iya ƙoƙarinsa ya ƙarfafi zuciyarsa ko don su. Ni daga lokacin da Hajiya ta lura da halin da ɗanta yake ciki bata sake yadda ta bar shi ya zauna shi kaɗai ba. In dai yana gidan to yana falo tare da ita, ko kuma yana harabar gidan suna hira. A ganin ta sakewarsa zai taimaka masa fiye da kaɗai cewarsa shi kaɗai, yana saka kansa a damuwa. Kamar yadda ta saba masa bayan dina, suna zaune a dainin ta ɗauko masa zancen aure, domin shi ne abin da ta fi so ta ga yayi a yanzu, ko zai rage masa damuwa har ma ya kawo masa farin cikin samun wata haihuwar. tun kwanan baya na maka magana a kan aure ka ce za ka yi tunani amma ba ka ce mun komai ba ya kurɓi wanda ke gabansa kaɗan yana ɗan murmushi hajiya ba na son zancen aure yanzu saboda me in dai danni ne za ka iya zama a wajen gidan nan da matarka sannan ba zan tilasta maka auren ikilima ba sai ka ɗauko budurwar da kake so ka aura no ba wai budurwa ko ba zawara ba a halin yanzu mace ba ta gabana ni ban ƙi mana mutu a haka ba Saboda me? Ni ba na son ganin jika na kenan? Ko kaɗai Allah ya bani, ai zan so ku yi aure ku samu zuri'a da yawa ba kamar ni ba. Kawai ina ganin kamar idan na sake haihuwa rasa ta zanyi Ni kuma ba na son abin da zai sake sa ni a damuwa yanzu. Hajiya ta yi murmushi. Ba ka da ƙarfin zuciya, sai ka ce ba namiji ba. Hajiya ba za ki san abin da nake ji ba. Babu wanda zai shiga irin halin da nake ciki a yanzu, a ce ba zai samu kansa a damuwa ba. Eh, Dole ne ka damu na sani, amma ka riƙa sassautawa rayuwarka. Ita dama rayuwa tana tafa ne da ƙalubale kala-kala, wani mai sauƙi, wani mai wahala. Sai dai duk halin da za ka shiga, ka riƙa tuna akwai wanda suka fi ka shiga shi. Idan arziki ne akwai waɗanda suka fi ka. Idan talauci ne da damuwa akwai waɗanda suka wanke ka suka shanye. Kai mata kawai ka rasa, sai kuma uba. Akwai wata macen da na gani, ita tana da uwa a raye, uba a raye, duk 'ya'yanta suna nan a raye amma ƙalubalen da ta shiga kowa a kai farka baka shiga ba tun daga lokacin da na ji labarin matan nan abin ya tsaya min a rai in dai har tana da kowa a raye me zai sa ta damuwa Rajiya ta buɗe baki za ta labarta masa labarin Halima ta sai ga Siyama ta shigo fuska ta ɗauke da damuwa. Ta ja kujera ta zauna tana faɗi ni dai gaskiya ba na jin zanji Ahmad ya kalle ta. Me yasa? Saboda bebi ba ta nan? mu da hajiya za mu je kamar yadda muka saba kowace shekara yana faɗar hakan ya miƙe tsaye bar dainin ɗin ya nufi hanyar da za ta fitar da shi daga falon zuwa fat ɗinsa hajiya ta kalli ita cikin ƙwarin gwiwa ta ce idan ba mu ƙarfafa masa ya manta da komai ba ya za mu taimaka masa wajen tuna da abin da zai tsaya masa are? a kowace shekara shi yake ba da kaso hamsin a cikin ɗari na wannan wasa da ake na children's day kaso ashirin da biyar daga kamfaninsa ne ashirin da biyar kuma daga makarantarsa sauran al'umma da kamfanoni kuma su ɗauki kaso hamsin. Ta ya mutum zai yi wannan aiki kuma ya kasa halartar taron da yake halarta duk shekara? Saboda kawai ‘yarsa ta rasu sai ya ce ba zai je ba? Ni fa ban ce kar ya je ba. Shi kike nuna masa mana. Saboda babu bebi na mara sai ya kasa jurewa ya nuna duniya yana cikin damuwar rashin ta har yanzu? Ya kamata ki ƙarfafa wa uwan uwanki shiga irin waɗannan abubuwan, saboda zai rage masa damuwa. Ko a lokacin da bebi take raye wannan children's game ɗin yana cikin abin da ta fi so fiye da komai a rayuwarta. To yanzu dan ba ta raye kike tunanin mahaifinta ba zai je ba? No Hajiya, ina jin babu daɗi ne. Kusan every year tana cikin mutanen da suke ba da awar ga waɗanda suka yi nasara, kuma tana zaune tare da shi. Ta ƙarasa tana fashewa da kuka. Hajiya ta tashi ta ƙarasa inda Siyama ke zaune tana rarrashinta. Haka Allah yake ikonsa. Haka na rasa mahaifinku a lokacin da na fi tsananin buƙatarsa. Amma da na yi haƙuri sai komai ya wuce, na koma ina farin ciki kamar ba ni ba idan muka yi haƙuri sai kiga Allah ya sauya mana da wani abun na daban siyama ta riƙe hannun hajiya tana kuka haka take a duk lokacin da ta tuna bebi na mura domin ta zame mata kamar ƙawa kusan abubuwa da yawa tare suke yi duk da kasancewar ta girme mata sosai amma ta ɗauke ta kamar ƙawarta to dama haka lamarin yake da samu da rashidu na Allah ne kuma duk mai rai matacce ne sai dai fatan Allah ya sa mu cika da imani masu saurari kun ji dai waye Abraham koya za ta kasance? haɗu da ku a kashi na gaba domin